هيا هيا كي نستمتع بحروف اللغة العربية ألف أسد ذو أنياب باء بيت ذو أبواب تاء تمر لذ وطاب ثاء ثعلب ومكار جيم جمل سار وسار حاء حلوى بالدينار خاء خف في رجلينا دال دلم بين يدينا ذال ذئب كرم ماجدا شير شجاع ذات wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwana masu kallo da saurarenmu a cikin wannan darasi na littafin alka'idatun nuraniya mu da kasancewa a cikin sabon darasi da za mu shiga wanda kamar yadda in ba a manta ba a darasin da muka gabatar darasi na bakwai darasi na bakwai da na takwas ma'ana mun yi hurufin la'alifu sagira wal ya'u sagira wal wawu sagira sannan muka zo muka yi darasi na takwas mai wannan hurufin maddi wallin ba fata alif sukun ba ba don ma wa sukun bu to kusan wannan darasan da muka yi guda biyu ko in ce guda uku su ne za a hada a mamu wannan darasi na tara don haka sai mu shirya ma wannan darasi mai matukar muhimmanci in dai ɗalibi ya yi exercise sosai a kan wa'annan darussa na bakwai da na takwas to insha allahu ba zai sha wahala a wannan darasin ba الدرس التاسع تدريبات wa التنوين وأحرف المد wa harfai allin kenan za a yi mu exercise akan at-tanwin da ahrufin maddi salasa da harfai allin ma'ana darsa uku na baya da muka gabatar hamza fata alif sukun a mim fata ma a ma nun fata na amana hamza fata alif sukun a wawu fata alif sagira wa wa hamza fata alif sukun a nun kasrani ani ya fataya aniya ta kasrataini tin aniyatin hamza kasra ya sagira i lam fata alif sagira la ila fa kasra fi ila fi hamza fata ya sukun ai nun fatana aina ba kasra bi ha kasra ya sagira hi bihi ana buƙatar ɗalibi ya maimaita wannan layin na farkon nan in ka maimaita shi sosai bakin ka yi taushi to insha Allah za ka iya gangarowa ƙasa ba tare da ka sha wahala ba jim fata alif madja an je da na kanta ko jim fata alif mad za ai ga alaman madda nan ko an yi mata ma za jim fata alif mad za hamza fata a ja a jim kasra ya mad ji hamza fata a ji a jim da mawa uskun ju ayin kasratai ni ayin ju ayin khafata wa uskun khau fa kasratai fin khau fin khafata ya uskun ra da matai run khai run da alfata da wa da mawa usagira wu dawu dal da madu dawudu bal fata alif sagira ba lam kasrali bali ka fataka balika ra fataro ba damawa wa rabu shin fata alif mad sha hamza fata a sha'a mim fata alif sagira ma lam kasra li mali kaf kasra ki maliki shin fata ya sukun shai hamza kasratain in in طا fata طا غين فتاة ألف غا غاء غا طا فتاة طا غين فتاة واو سكون غو غو طا فتاة يا سكون طي را فتاتين رن طيرا عاد على عين فيه قال ƙafatawa sun ƙau lam da matain lun ƙaunun ƙafata aliskun ka nun na kana ƙafata ya sun kai da alfatatain dan kai dan kaifa lam fatawa sun lau haka hin lau hin lan fata ya sukun lai sin fata sa laisa min fata alif sukun ma lan fata tain lan ma lan nun fata alif sukun na ra fata tain ron na ron min fata alif mad ma hamza kasratain in ma in wa fata ya sukun wai لام دمتين لون ويل يوم يا فتها يا را فتها را يا را هذا ما واو سكون هذا ما واو صغيرة هو يا را هو حا فتح ألف سكون حا سين كسرة سي حاسي دال كسرتين دين حاسي دين ha fata alif fa kasra fi za da matain zun hafizun dafiƙin shahidin ayin fata alif a ba kasra bi abi dal da matain dun abidun to shi ma ana buƙatar ɗalibi bakin shi taushi ma'ana kowane layi ka ko kana kanta kai maimaita shi kamar su goma ayin fata alif mad a hamza kasra a i lam fata taini lan a ilan ghasiqin nasirin walidin hamza fata a ayin don ma wasu kun a'u dal da mazu a akidu ya khafu ya dahu yuqalu turaban ha kasrahi sin fata alif sukun sa hisa ba fatatain ban hisaban sin da masu با فتح ألف سكون با سبا تا فتحتين تن سباتا سراجا سلام شدادا شرابا ثوابا طا فتح طا عين فتح ألف سكون ع طعا ميم كسرتين من طعام azabun an fata a ƙofa alif mat a ɗo hamza fataten an a ɗo an gani damuwa ku ta fata alif mat ta gu ta hamza fataten an gu an kitaban kiraman libasan lisanan mim pata mim patama hamza pata alib mad a maa ba fatatain ban maaban mataan mutain maashan mim patama fa fata alib skun fa mafa za fatatain zan mafazan mim kasrami ha fata alif mad ha fata alif sagira ha miha dal fatatain dan dan nun fatana ba fata alif sukun ba na ba ta fatatain tan na ba tan وفاقا ثبورا رسول شين دمشو هذا ما واسكنه شهو دال دمتين دون شهود قعود واو دماو جيم دماو واسكن جو وجو هذا متين هن وجوه أثيم أليم بصيرا خا خ با كسرى ياسكن بي خبي را فتحتين رن خبيرا را فتح را حا كسرى ياسكن حي رحي قاب كسرتين كن رحيك shahidun azimin ƙofata ko roka ya skunuri ƙwari ba fatatain ban ƙwariban karimin majidun muhitun na'imin yatiman yasiran rodan maru waw fata ya sukun wai ruwai dal fatatain dan ruwai dan ƙof da maƙu ro fata ya sukun rai ƙurai shin kasratain shin ƙurai shin ayin kasra ya sukun ai shin fatasha aisha ta kasratain tin aishatin tin hamza fata lam sukun al hamza fata lam sukun al mim fata waw sukun mau hamza damma waw sagira u al mau u dal fata da al mau da ta damma tu al mau da tu maudu'atun mawazinuhu yawma izin wannan shine karshen darasi na tara insha Allah za mu tsaya a wannan darasi na tara ina fatan ɗalibai za ku mai da hankali za ku mai da himma wurin ganin cewa kun bi wannan darasi sosai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. في اللغة العربية ألف أسد ذو أنياب باء بيت ذو أبواب تاء تمر لذ وطاب ثاء ثعلب ومكار جيم جمل سار وسار حاء حلوى بالدينار خاء خف في رجلينا دال دلم بين يدينا ذال ذئب كرم I Majidah. She